tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilan najeriya abdulmumin jibrin ya ce allowance inda ya kama daga naira miliyan goma zuwa ashirin ake damƙa wa 'yan majalisar wakilan duk wata can baya ma akan cure kuɗin kamar naira miliyan ɗari biyu a damƙa wa ɗan majalisa a shekara da ya zargin hakan ne ya sanya su shiru kan a ringizo a kasafin kuɗin bana jibrin wanda majalisa ta dakatar kuma ta garkame ofishinsa ya ce zai mayar wa majalisa irin waɗannan kuɗin da aka bashi a baya kuma yana ƙalubalantar sauran abokan aikinsa su ɗari uku da hamsin da tara su dawo da kuɗin da ake basu da suka wuce gona da iri ba cewa nake kar a ba dan majalisa kuɗi da zai eh, tafiya da harkokin ofishinsa ba amma wannan kuɗaɗen gaba ɗaya aka kwashe su cinye su ake banna da su ake kuɗaɗe ne in fito nan su fito can in fito nan su fito can ina ganin shi yasa suka gaji suka ce kai wannan yaran gwamnati mu fitar da shi a cikin wannan tsarin dan mu saki a buɗe zango kai su buɗe ma kasuwar baje koli na cin hanci da rashawa magana ɗaya ne kowa ya je ya maida wa gwamnati kuɗinta in kuma baka maida wa gwamnati kuɗinta ba na ba da sati ɗaya zan tona ka kuma wallahi ni da kaina zan kai mutum kotu da yake mai da martani na hannun daman kakakin majalisar dan majalisar tarayya ustaz yunus ahmed abubakar bai musanta karbar kuɗin ba sai dai ya ce san ba su kai naira miliyan goma ba kuma ana amfani da kuɗin don gudanar da lamuran aikin majalisa ne mu dai ba mu taɓa samun miliyan goma ba to amma wannan ba lokaci ba ne kai dai ana ware kuɗi don saboda gudanar da ayyukan ka na majalisa abdulmumin jibrin ya ce shi zai mai da ma irin waɗannan kuɗaɗe da ya karɓa kuma ya kalubalance ku da ku dawo da su kana shirye kai ma za ki dawo da kuɗin wataƙila shi bai aiki da shi ba ne yana gani yana daga cikin waɗanda ba su aiki da shi ba kuma yana so ya dawo da kuɗi amma mu kan gwamnati za ta ce ma ka yi aiki ka zo ka lissafi har an baka kiran an ce eh an yadda ka aiki da kuɗin nan kuma ka je ka kawo saboda kai din nan kai ne ina zan samu kuɗin sata zan je na yo yi zargin da waɗannan kuɗaɗen aka rufe muku baki kuka ki goyon bayansa ga wannan yaƙi da ya yana yi da cushe da kuka yi a kasafin kuɗi. Wannan ba haka bane shi fa wakili jibrin ya gano jama'a fa sun fahimci laifuffukan da yau majalisa harka ce ta ta cikin gida wanda ya je ya zaharantar da shi mana ya yi zuhurinsa. Babbar kotun tarayyar Najeriya za ta fara sauraron karar kalubalantar dakatar da al'ummomin jibrin ranar 21 ga watan nan. Wasu 'yan Najeriya da suka hada da inuwa ya haya na da wannan ra'ayin. Ai dama tun can daga an bar gaskiya sai bata. Su 'yan jam'iyyar APC ne amma ba su biyo tsari na jam'iyyar apc ba suka fito da wannan matsayin da har ya kawo ga wannan da ake tonon silili a tsakani ni a shawara ta shine su mai da hankalin su cikin su a sake tsari a yi tunani mu nemi mafita domin abun da duk suka yi zai iya shafan sauran jama'a kasar nan gabaki daya sunana ahmed abubakar kandos cikin su 360 din nan suka gamsu suka aminta da aikata haka bai zamto a ringizo ba idan kuka koma gefe ku kalilan kamar ku ko 15 ko 22 zuwa uku zaga ko su zare kuka soka kuka canja kuka toshe can to wannan shine a ringizo hukumar EFCC na ci gaba da binciken zargin a ringizon a majalisar wakilai nasura da mai hikayar murar Amurka daga Abuja Najeriya